yawwa bismillahir rahmanir rahim a wannan littafi mun fara kitabu talak amma shimfidan da malam yi mana bai mana bayani akan sakin ba labari ya bamu akan saki akwai biyu akwai saki daya akwai saki biyu akwai saki uku sannan ya bamu labarin saki akwai sakin da ake ce sakin komai sannan ya ba mu labari cikin saki akwai sakin da ake ce ma sakin sunna sannan ya ba mu labari cikin saki akwai sakin da ake ce ma sakin bid'a sakin bid'a ya ce mana akwai cikin jinsi uku na sakin bid'a akwai bangaren da in mutum ya yi shi ana dolantar shi ya koma da matan sai ta gama musamman ita wato shine sakin da aka yi shi a abin nan a haila to yanzu zai shiga tsagwaron karatun ne ثم sarihuhu sarihu الطلاق sakin da ake ce ma saki karara sarihi bayyane ma ya tadammanu lafzuhu shine sakin da lafazin sakin ya fito wa itlaquhu kuma aka yi shi kai tsaye wato mutum ya ce matan shi anti taliqun ya sakakka kaga lafazi ne kai tsaye bai ɗaukan tawi to in aka yi wannan wahidatun ku saki ɗaya ne illa an yanwuya aksara sai in yi nufin ya fi ɗayan an gane wannan ko fa'inid da a iradati ɗalaƙil wiladati in yi nufin saki ne na haihuwa aumin wasaƙin ko saki ne na ɗauri daga igiya wukifa alaƙari na tilhali to a tsaya a kan halin yanayin me yake fassarawa in an ce ƙarin tilhal yanayin ya yake fassarawa wato mutum ne sai ce ma matan shi da sarihi anti talikun ai ke ka ce sai aka ce to shikenan Sarihu ne wannan saki ne a bayyane kuma saki ɗaya ne sai ce o oh, ni ban saki matana ba ina nufin iradatu talaki wiladatin saki na haihuwa nake ne ai ita mace mai ciki in mace na da ciki ɗaure take da ta haihu ta an shi kenan ta warware na zo ne na iske ta haihu da tana mutsu mutsu tana tafiya hanci ya bude kafa ya kumbura tana tafiya ka rasa ta gaba take tafiya ko ta baya abu ya rikici ta daure gam sai na zo na iske ta haihu sai na ce mata anti talikun yau kuma ke sakakka ce gaba ɗaya daurin nan ya kau to karin hali sai aka li yanayin wannan yanayin da ya yi maganan lalle ta haihu ne in za ta haihu ne ba ta riga ta haihu ba ƙaryen ya ke an karɓa sakin idan da la'asar da safe ta da safe ya faɗa kafin tara ta haihu ya je su kayan miya kafin ya dawo ta sami miji sai ta yi auren ta to ta gama idda an gano nan an min wasaƙin ko kuma ƙila idan akwai wani igiya ne a hannunta ko kuma ta ɗan samu jinnu ya ce an ti ɗalikun ke sakakka cewa yana nufin yanzu ɗin nan za a kwance ta ko ko gashi nan ma an riga an kwance ta ta samu sauki to ƙarin hali za a kalla kenan in an tambaye ka saki saki na farko shine sarihi wanda ya zo ƙarara da lafazin sakin aka faɗa babu wani abu shamaki wa kinayatuhu zahiratun akwai kinaya an ɓuya sakin amma kuma zahirin shi saki yake fasarawa ka khaliyatin kamar mutum ya ce ma matan shi wofin tatta wa bariyatin ya ce mata kukutatta wa ba'inun ya ce mata nisantatta wa battatun ya ce mata yankakka wato auren ya yanke shi babu aure tsakani wa batalatun ya ce mata gwauruwa wa haramun ya ce ke haramun ce gare ni wa habluki ala garibiki igiyanki ma na wuyanki wal mushuru zance mafi inganci ha waɗannan lafazan kowane ɗayanta salafin saki uku ne fil madkhul biha ga duk matan da mijin ya kwanta da ita wala tuqbalu iradatu dunaha ba a karban maganin shi ce to ai ba haka nake nufi ba kasa ah, da saki uku wala adam iradatu da zaki ko cewa ma sakin nake nufi ba idan mutum ya ce ma matan shi ai aurenmu ya ƙare batta auren ya yanki an yi tsakanin da ke ba aure ba a bukatan a tambaye shi yake yi ba a bukata ba a bukatan ya ce ba saki kuke nufi ba ba a bukatan ya ce ba saki ke nufi ba wai a tambaye shi ya bayani a wanda ce matan shi ruwa ka san aksarin mu yanzu ya ga mutum alu sunna ne karatu yana yasa da shi shi sa na ce mu shiga cikin mu'amalat mutane sun ɗauka abin da ake ce masaki shine mutum ya rikita takarda ya rubuta ni wani na saki matata wanci ba shine aka ɗauka saki ba wani ai wani abu ne can baya kwata-kwata shi wani yana mataki ne na ishara tsuran saki ba shine wannan ba ba na nufin shi ba saki ba ne saki ne na ishara shi wannan magana a maganganu saki yake saki ɗaya saki biyu saki uku a magana yake akwai lokacin da za a saurare ka akwai lokacin da ba mai sauraren ka ka rugurugu da auren ka kashe auren auren ya ƙare in kana karatu kana karatu ba karatu ba ruwan kowa da ba karatu wannan kinayen zahira mai irin waɗannan kalmomin ba a tambayanka a ce to saki nawa kake nufi ba a tambayanka wannan ba a tambayan ka ce wai shin kana nufin saki ne ko ba saki bane ko ko a tambaye ni mana ajiya na sake ta ne ai baka isa ba ai shari'a ta ce kai din baka isa ba za ta tambaye ka ba iyaka saki uku ne tana da sukuna ne ko har da nafaka ko banda nafaka mun karanta a cikin littafin baya nan ma za mu sake karanta wa yalzamu fi gairiha ma nawahu amma wanda ba a kwanta da ita ba ya faɗi irin waɗancan kalmomi amma matan bai kwanta da ita ba to a nan ne za a tambaye shi me yake nufi to abin da yake nufin da shi za a yi aiki amma shi ma nan wurin kalkulki kamar kulki ne ake nufin ake nufi ba za a tambaye shi kana nufin saki ne ko ba saki ba ne a'a saki ya shiga sai dai adadin sakin a nan yana da cewa shi ne ci kalhul'i idan mu ce karɓi ya yi sai ce ba saki ya yi ba bai saba sai dai adadi ne kawai ake neman bayani daga waje to shi ma irin wannan adadi ne ake iya nema a gare shi kamar yadda ake iya neman adadi ga mai hulmi matarka ta aiko ma ta ce na gaji da zama da kai ga dubu ɗari ka je kai aure kaga saki ɗaya tabbata sai ka aika mata ka ce eh to na gode ka ce na ƙara ɗaya an gane ko ya zama saki nawa saki biyu to shi ma irin wannan haka ne idan mutum bai kwanta da matan ba sai ya faɗi irin wannan kalman ya ce wofin tatta, kubutatta ba wa ba'inun tatta, ya ce batta auren ya ƙare tsakanina da ke ba aure batla ruwa irin waɗannan kalmomin duka saki uku ne in bai kwanta da ita ba to sai a tambaye shi saki nawa ɗaya ne ko biyu ɗaya ya tabbata akwai ƙari in ce akwai ƙari to shi kenan sai ƙara wa alhalalu alaihi haramun wanda ya ce halas ɗin da ke kan shi ya zama haramun yalzamuhu bihi hu damirin farko yalzamu hu talaku bihi bil lafzi illa an yuhashiya illa an yuhashiya ha lafzan da maimaita wanda ya ce alhalalu alaihi halas a kan shi shi can haramun haramun ne yalzamuhu saki ya tabbata gare shi bihi da wannan lafazin illa an yi hashiya ha lafazan sai in ya toge ta hawan da miri ya udu illa zauja ya toge ta da lafazi idan mutum ya ce kai daɗin fira ne kila ya ci gyaɗa ya ce kai ni duk abin da yake halas gare ni ma gaba ɗaya yanzu na haramta ma kai na ya zama haramun kun ga wannan kalman to matan shi ta sauku in yana da bayi sun zama ‘ya'ya illa an yi hashi ya ha sai in ya toge ta lafuzar lokacin da ya wannan magana zai ce duk abin da ke kan shi duk wani abin da ma Allah ya halitta mashi na kaza da kaza irin waɗannan abubuwan ma ya haramta ma kan shi ya ce amma banda na, ko banda na, to ya toge su na lafuzar amma haka in ya shiru to matan shi sai ta fara idda kawai ya sake ta saki lafazi shine saki rubutu ishara ne zamu zo kan kawai wani mudafin wani mudafin ilahi ne can karke yake zuwa mu kuma sai muka da yake rayuwar mu upside down ne da mai muhimmanci sai ga mai da shi kasa mafi mare muhimmanci sai mai da shi can sama da harkokin rayuwar mu haka suke yanzu abin da yafi muhimmanci to shine bai da muhimmanci abin da yake shari'a ya ta yadda da shi ta san da shi amma ba wani muhimmanci girki su shi sun ɗauka shi da top a top Allah ya sauke an gane ko auni ya tunko ninya lokacin da ya faɗi maganan mutanen wurin ba su ɗauki mataki ba kawai ya tashi tafi gida to amma shi a zuciyin shi ya yi ninyan ban da matan shi to tun da ba wani matakin da aka ɗauka kaga gaba Allah zai iya kare kanshi ko saboda mu ita shari'a ina nota da yanzu idan mutum a gaban mutane ya ce duk abin da ke kanshi haramun ne duk abin da Allah ya halitta mishi kashi ba ma ya haramta maka kanshi ma baya su sai suka ce yawwa to matanka ta sauko a ah, to bai isa ba tunda mutane sun yi magana sai mutane suka shiru zuwa ba su gane sai takin nashi ba sai tashi tafi abin shi to nan kuma niyyar shi za ta kwace shi a gaban Allah amma in mutane suka ce a ai ta saku ne ce a ai bata saku ba maganan banza yake saboda su mutane suna hukunci ne da abin da suka gani zuci Allah kadai ke hukunci ko alƙali aka je gaban shi na rungu ke zuciyarka ai ta zuciya tsakanin mutum da malicin shi ne kuma Allah bai sanya wani a tsakanin wurin ba saboda haka abin da ke zuciyarka kai da Allah amma wannan shari'a za ta yi amfani da abin da yake ne amma ba riga an daga ba to a nan lokaci kuma ninyanka sai ta kwace ka kila lokacin da kace abin nan alhalalu alaihi haramun kana nufin kila gyada ne ko wasu abubuwa baka nufin matanka a ciki a zuciyanka haka Allah banda matanka a zuciyanka a zuciyanka haka Allah banda bayinka misali ko banda kaza banda kaza amma dai baka ambace su ba to wannan na zuci wannan tsakaninka da malicinka ne a wurin Allah zai amfani ka kenan ba daga ba ka sha wal mashhuru ana cikin kinaya ne har yanzu annas saraha wal firaqa kinayatu saraha kalman israhi saki ifraqi saki ne kinayatu kinaya ne wakila Sarihu wasu suka ce sarihi ne shi ya sanya wasu suka bashi saki uku wasu suka bashi saki daya saboda shi sarihi saki ɗaya ke ɗauka kinaya saki uku ke ɗauka an gane wannan kinaya saki uku ke ɗauka amma sarihi saki ɗaya ke ɗauka sai in an bayyana saki ukun ɗaya ɗaya an mutum ya bayyana ukun a bayyane amma da mutum ya yi saki sarihin saki to ɗaya ne an gane wannan wa muhtamalatun to shine na karki akwai sakin da ake ce ma muhtamala yana ɗaukan saki baya ɗaukan saki nan ne ake tambayan mutum kamar ne kadhabi kamar ce mata shi tafi wa azubi waton ki gaurantu wa gaura gauro gauro me yake ce mugo az ki gaurantu wa khuruji futa daga gidana wan sarifi tafi abinki wa taddi fara idda wal haqi bi alkiki tafi gidanku fa kubalu ma radahu nan wani da da ya faɗa shi yake nufi sakin da kai eh ba sakin da kai ba eh duk abin da ya faɗa to an karba kenan in ka tashi map din saki sai ka ce akwai sarihi akwai kinaya akwai mutamali sarihi saki ɗaya ke nufi sai in mutum da kanshi ya ƙara to kuma ya ƙara ma ƙara abu ya shi ma sarihi ne ba ya da mai iskaliya kinaya na rigiman take kuma waɗannan ɓangaren guda ku su ne tsoron abin da ake ce masaki sai dai sati mai zuwa za mu shiga sakuna iri kaza yana rataye da kaza kaza yana makale da kaza kaza in kaza ta kule kaza zai koma wannan shi cin gashin kanshi yake yi da isharori nan ne to rubutu zai zo duk a cikin tarkace suke zuwa amma waɗannan jinsin uku su ne filas su ne filoli na saki duka lafazi ne ba rubutu a ciki an gane wannan saboda haka mutum sai ya tantance me yake faɗa karanta babin aure wajibi ne mutum ya karanta aure karanta ciniki Allah ya taimake mu saboda haka sarihun da kinayatun da muhtamalatun haka ne ko su waɗannan mutum ce matan shi tafi gidanku tafi ki wani wuri da wannan ba a ba a kirga shi a saki sai ya ce saki amma ya ce ban ba ba'ina bata bata yankakka ba aure tsakanin duk wanda ya kuskure ce mata shi haka saki uku yi mata kai tsaye ko kuma ya ce mushi ya ce gaba ɗaya kike haramun nema a kai to shikenan ko irin waɗannan kalmomin matsala ne sai dai waɗannan kalmomin larawa suke amfani da shi a hausa ban sani ba mun zo arziki ne kawo mana kalmomin hausa wadatattu waɗanda su ma suna ɗaukan saki uku wanda ba fasara ba zai yiwu wani abu mu ba mu amfani da shi kaga israhi ban san wata kalma wanda zan fasara ta da hausa wanda ya wuce kalmar saki amma kuma kalba tana da saia tana da yalwa a larabci amma tana nufin saki Firak, shi ma rabuwanmu ya zo mun rabu amma bai ce babu aure ba mun rabu to mun rabu ya me yake nufi firak sarihi ne ko kinaya a rabe muke wasu kalmomi dai irin waɗannan irin waɗannan kalmomin ana auna su sosan gaske kalma kana faɗa alƙali na kallon ka kuma wannan matakin na gaya muku da risalan da askari aiki shimfiɗa ne shimfiɗa ne za kowanne yana da rigingimu a saƙi a da shi kowane babi da kowace gaba akwai rigingimu a kwance a cikinsa kuma su ne mu'amala kuma su ya kamata mu tantance su Allah ya taimake mu sai mu tashi sauran abin nan bangarorin da su alatu talaka ko to nan lunguna za su taso sai mu ji lungunan da yadda abubuwan ke har zuwa karshen babi Allah ya taimake mu Allah ya saka malaman nan da alheri Allah ga ta malam bismillah subhanakallahumma wa bihamdika